bilmunasaba yanzu wannan watan sha'aban din shine watan da da yawa daga cikin masu hali suke fitar da zakka waɗansu a watan ramadan da yawa zaka samu a sha'aban din nan zuwa ramadan suke fitar da zakka waɗanda ma a ramadan suke fitarwa zaka samu yanzu a sha'aban din ana ta shirye-shiryen fitar da zakka masu hali da kuke fitar da zakka ku ji tsoron Allah ku yi abin da za ku je ku taras a gaban Allah ko naira ɗaya ka kashe dukiyarka in ka same ta a gaban Allah ranar alkiyama za ta amfani ka ko miliyan ɗari ka kashe in ba ka same ta ba me amfanin kashe kuɗinka ku dinga yin zakka yadda ubangiji ya shar'anta zakka ku dinga yin zakka yadda shari'a ta ce a yi zakka ku ji tsoron Allah ku dinga zakka yadda ubangijinku ya ce a yi zakka lokacin zakka ya zo ku tsaya ku yi zakka a bisa manufar da ubangiji ya shar'anta zakka ku sani zakka rukuni ne daga cikin rukunin musulunci in ba zakka ba musulunci in ba zakka ba musulunci in ba zakka ba musulunci ba da ku iya yin zakka yadda ubangiji ya ce ba har sai kun kiyaye abu ɗaya shine kusan kuɗin zakka ba kuɗin ku bane wannan shine abinda yake damun masu halinmu wadda suke cire zakka ka sani alhaji kuɗin zakka ba kuɗin ka bane baka da alaƙa da ita in ka kashe ta ba yadda mai kudin ya ce ba akwai matsala kudin zakka ba kudin ba ne ba kudin zakka ba kudin ka bane ka je a bita maka wannan hakki ne na Allah hakki ne na bayin Allah ka je a karanta maka tsakani da Allah yaya mai kudin ya ce a kashe mai za? ka kashe mai sa yadda ya ce kar ka kashe ta yadda za ka kashe kuɗinka ɗaya daga cikin manufa da ubangiji ya shar'anta zakka a kai shine cire musulmai daga halin kakani kai ƙarfafa su kyautata musu tattalin arzikinsu da kuma gamayya a yi musharaka a wajen amfani da wannan dukiyar. jumhurin malamin musulunci sun tafi zakka idan mai zakka zai cire zakka suka ce ana so ya bada abunda zai ishi wannan miskinin na shekara guda jama'a mun fahimta abinda ake so in za ka ba wa mutum zakka in zakkan ta kai to ana so ka bashi abin da zai mora ya amfana na tsawon shekara guda a wannan shekarar ba a so a gan shi a tagayyare ko a daidaici ɗan uwanka ne misali idan aka ce ga wani ya cancanci a bashi zaka saboda fakiri ne ko miskini ne mabukaci ne za a bashi zaka to muƙaddara misali irin malamin firamaren nan mai albashi dubu arba'in jama'a mun fahimta to kai da zaka bashi zakkan zama za a yi a dube shi nawa ne albashinsa sai aka ce albashinsa dubu arba'in sai a ga da iyalansa da yake da su da ɗawainiyansa da yake kan shi nawa ne zai wadace shi a kowane wata sai aka samu abinda zai tallafa wa mutumin nan ya ci abinci normal ya saka sutura normal ya taimaka ma 'ya'yansa ko iyayensa normal kan yanayin rayuwa matsakaiciya dubu saba'in ne yanzu kaga a albashinsa akwai bukatan cikoton dubu talatin to wannan dubu talatin din su za ka kirga sau sha biyu kaga dubu ɗari uku da sittin to sai ka ɗauka zakkansa kenan wai hakan shi zai sa ya rayu ba a tozarce ba me yasa annabi ya ce saboda ɗan uwanka jama'a mun fahimta idan aka zo za a ba wa mutum zakka akan dubi meye ne a shekara guda zai ishe shi malikiya da wani bangare na hanabila su suna ganin shekara ɗayan shine abin da ya dace a tsaya kar a ƙara me yasa suka ce saboda ai in shekaran ta ƙare akwai wata sabuwar shekara da za ta zo nan ma zai sake samun zakka saboda haka haka shi kullum yana da cikoto a hannun ƴan uwansa mai kuɗi wanda zai gudanar da rayuwa tun da ba shi da ƙarfi jama'a mun fahimta idan misalin sana'a yake makeri ne ko mai walda ne abinda zai samu dubu talatin ne amma rayuwarsa ta ɗauki nauyinsa da matansa da yaransa yana bukatan dubu hamsin a wata to za a cikita mishi wannan dubu ashirin ashirin wato ana so dai shi ma ya yi rayuwa ba a walakance ba jama'a muna fahimta? imamu shafi'i da al'imamu ahmad bin hanbal imamu ahli sunnati wal jama'a suka ce babu wani kaidin kuɗi da za a ce wai a bashi na shekara suka ce kawai a bashi kuɗi a bashi zakka shi ma ya zama mai kuɗi kawai wannan shi ne ra'ayin Ibn taymiya shekul islam shekul islam ya ce ba wani limit da za a ce wai a bashi abin da zai ci na shekara shekul islam ibnu taymiya ce kawai ku bashi zakka shi ma ya zama mai kuɗi kawai an rabu da shi an rabu da shi jama'a mun fahimta to aje ko da wancan matakin za a ɗauka yanzu don Allah yadda masu kuɗin nan suke raba dubu biyar biyar dubu goma goma don Allah suna kyautata saboda Allah me yasa ba da ku yi abun daidai gwargwadon yadda zai amfani wadda kuka bashi ba jama'a mun fahimta ibnu taymiya yace in an zo za a bawa mutum zakka ba wani haddin a ce wai a bashi kaza yace kawai ayi nazari nawa ne idan an bashi shi ma ya samu wadata zai ci gaba da rayuwa shi ma ya ya samu kafa yadda zai yi rayuwa. ku ji tsoron Allah ku sani cewa dukiyar nan dukiya ce ta Allah wani yakan raba wannan dubu ɗaɗɗaya ko dubu uku uku ne wai yana ganin mutane suna da yawa to kai Allah ne da dama za ka iya da kowa da kowa ba za ka yi abin da shi yake so kai ba sai kai abin da ya shar'anta maka duk kuɗin ka ka isa ka wadatar da talakawan kasan nan ne amma sai ka yi abin da shari'a ta ce ka yi ka sauke nauyinka saboda haka ɗaya daga cikin abin da malamai suke cewa idan mutum yana cire zakka kaddara zakkansa zai iya ba wa mutum ashirin dubu hamsin hamsin ko dubu ɗari ɗari to yadda ya kamata idan ana so a inganta tattalin arzikin talakawa musulmai wa'annan mutum hamsin sai ya mai da su mutum talatin ko mutum ashirin da biyar ko ma mutum ashirin ba laifi malamai suka ce a zauna da wadda za a bashi zakka ya ce mishi wane ka ga shekara na kaza ina baka zakka zakkan nan hakki ne na Allah hakki ne na bayin Allah amma babu wani abu na ci gaba da muka samu ina so in canza tsari na yadda zan taimake ka tun da dubu ɗari nake baka me ka iya a rayuwa na sana'a ko na kasuwa wadda in na taimaka maka na baka zakanka mai kauri za ka iya zuwa ka rike kanka amma ka sani daga yau na cire ka a layin zakana. misali in yana bashi dubu ɗari sai ya ƙara mishi zakan sai ta zama dubu ɗari biyu da hamsin sai je ya sayi irin bajaj ɗin nan da ake a da ita yanzu ya sayi bajaj baɗi a zo zakka ya zo ya shiga layi idan dubu ɗari biyar kace bashi sai ka cika mishi dubu ɗari bakwai sai je ya nemi keke na in zai iya tukawa ya tuka in ba zai iya ba ya nemi ɗansa ko wani mai amana a saya mishi keke na a bashi baɗi ya shiga layin zakka idan miliyan kake bashi cika mishi miliyan ɗaya da rabi ya ɗauko sharon baɗi sai ka samu haka ne baɗi sai ka samu shi ma yana ba da zakka amma yau za ka samu wadda yake cin zakkan shekara goma har yaushe yake cin zakka kuma ba a taimake shi ya yi abun kansa ba kuma ba a fasa ba shi ba yanzu wannan mutum talatin da aka ware aka taimake su aka gina su suka samu jari suka tafi idan an zo ba idan a sake samun sabbin talatin wadda da a taimake su ba wa'yancan ba haka ne ku ba haka malamai suka ce ana taimaka wa mutum idan mai sana'a ne idan ɗan kasuwa ne akan kasuwancinsa a yi mai kafa waɗannan mutane da kake ba su zakka wallahi da za ka gwada su kowa ka ba shi sa'arsa ma'ana ya gwada sa'arsa wani in ya samu jari wallahi sai ya fi ka kuɗi a gare jama'a mun fahimta wani idan har ya samu jari yadda zai juya jarinsa da kasuwarsa yadda zai juya sana'arsa ƙarshe sai ka samu ya yi kuɗin da kai ma ya fi ka kuɗi amma sai abi mutane da dubu biyar biyar biyar duka ni ban ce zakkan kuɗi ba amma dai ku sake duba lissafin to idan masu zakan nan da da su tsaya su yi zakkan yadda ya kamata a bisa tsarin da ya kamata a iya azumin nan idan sun cire zakan za ka samu keke na fif sabbi a cikin garin nan sun fi ɗari haka ne ko ka ba har gwamnati sai ta samu ƙarin tattalin arziki wajen sayan lamba da waɗansu abubuwa gari zai canza ko bai canza ba zai canza kamar in dukka taron nan dubu ashirin ashirin aka ba mu kowa kowa kafin wata ɗaya ya kayan jama'a mun fahimta magana ce ta gaskiya saboda ka ba wadda ya ce maka sai ka gama da mutane ba kuma wanda ya ce maka kowa sai ya samu zakkanka abinda ake so ka yi kokari ka taimaki jama'a idan mutum hamsin kake ba su ka yi kokari yanzu ka samu mutum goma ka cire zakka mai kauri ka su ka taimake su baɗi a cikin wancan hamsin da kake ba su sai ka sake zaro guda goma sai ka ba su a shekara biyar sai ka ga waɗannan hamsin ɗin duka kowa ya samu abin da zai yi amma in dubu ashirin ashirin ne in shekara ashirin ka basu ba wadda zai yi abin kan ku ji tsoron Allah ku san manufar zakka shine tallafa wa jama'a ba ku raba musu abin da za su je su yi cefane ba ku taimaka musu yadda za ku tallafa musu ashe kenan kaga ko da waccar fatawan muka ɗauka na farko wadda aka ce za a ba wa mutum abin da zai ci a shekara to abin da zai ci a shekaran idan muka buga dubu talatin talatin ne a wata sha biyun ba dubu ɗari uku da wani abu ba dubu ɗari uku bai kai ya jari da shi ba wadda ya kyautata ya kyautata makan shi amma tabbas yadda kuke cire zakkan nan yadda kuke cire zakkan nan ba zai taimaki al'umma ba kuma ba a bisa wannan manufar aka shar'anta zakka zakkan da zaka samu in kana auren kanwar mutum in ka sake ta sai hana ka kaga ai haka ne ko baka ba zaka samu kana auren kanwarsa ko yarsa yana baka zakka in ka sake ta sai ya daina baka to ya dauka kudin nashi ne ko na Allah ya dauka nashi ne ah, in dai ya tantance zakkan don ya sake kanwarka sai ka daina bashi zakka don ya saki yarka sai ka daina bashi zakka don ya yi gulmanka sai ka daina bashi zakka kai musulunci ne kai haka ne wani wani wai yayi gulman alhaji ne kawai sai aka daina bashi zakka to in yayi gulma shi kenan shi ba fakiri bane ko shi ba miskini bane ai gulmansa shi da ubangijinsa amma dai gulmansa ba za ta hana a bashi zakka ba to kaga wanda yake haka da dukiyarsa ai ya dauka dukiyar tasa ce ko bari in gaya muku wani abu kun san masu halin nan sukan cire zakka zakkar har kusan shekara ya sake zagayowa kanta ba su gama raba ta ba kun gane magana mutum zai cire zakka maimakon zakkan ya cire ta da kauri ya taimaki bayin Allah sai ya raba irin wannan abin da yake rabawa na dubu biyar dubu uku dubu goma goma sauran ya ajiye ta har wata shekara za ta kusa juyowa wannan zakkan tana ajiye babu mugunta a cikin wannan amma kuma abin da zai baka mamaki kai da kake ajiye kudin zakka ka yi watanni baka bayar ba me meye tunaninka in ka mutu in ka mutu wannan kudin na gidanka me da ka ce ma Allah ka ce mishi babu talaka wanda da ka bawa ko kuma baka ga wadda ka ga dama ka bashi ba ko kuma don kudinka ne ya sa ka ajiye ba da ka bayar ba ko kuma kana tsammanin idan ka mutu ‘ya'yanka da su ce wannan kudin zakka ne bari mu cire mu bayar za su bayar? jama'a mun fahimta? to akwai wadda yake rike zakkan a ramadan din nan zai cire zakka har sai a je kusan wani ramadan mai zuwa kudin zakan bai kare ba idan wani ya zo ce mishi ta ba ta da lafiya alhaji ka taimake ni sai ya je ya tsakuro a kudin zakan sai ya bashi kai kana addu'a kana dauka ya baka kyauta ne ya taimake ka kudin zakka ne dama ya ajiye saboda masu roƙonsa jama'a yana faruwa idan ɗansa ya cancanci zakka sai a bashi Allah kawai ya faɗi waye ya cancanta bai ce wani ko wani ba iya abinda zakka ba ta shiga shine wadda kake ɗaukan nauyinsa mun gane wadda kake ɗaukan nauyinsa ya zama kuma ka ba shi zakka domin kamar ka sa wani subsidy ne kanka amma in ɗanka ne ya yi aurensa ya tafi abunsa ko ba a ƙarƙashin ka yake ba kai kake ɗaukan nauyinsa ba shi ma na hidimarsa in ya cancanci zakka za ka ba shi zakka amma a ce ɗawainiyarsa nauyinsa na kanka to ba za ka bashi zakka ba don in ka ɗauke nauyin ka rage ma kanka ne ɗawainiya saboda ka don Allah waɗanda suke cire zakka ku tuna ranar haɗuwar ku da Allah Allah zai tambaye ku akan zakka da yadda kuka cire zakka ku sani dukiyar zakka ba dukiyar ku bace hakki ne na Allah hakki ne na bayin Allah ku tsaya ku yi ta yadda ma'abucinta ce a yi ta yadda wadda ya shar'anta ta ce a yi ta ku tsaya ku yi ta yadda kuma za ku je ku samu kayan yana daga cikin walakanci da waɗansu masu ba da zakkan da suke kasar layi suke sa mutane su yi a cikin jama'a malam ka kalli wannan ku ji tsoron Allah wannan tozarta jama'a ne wani zai je ya shiga layi don bayi da shi ɗansa yana da abokai a unguwan, duk yaran unguwan sun ga baban wani a layin zarka wata saboda an mutu an barta da marayu ba yadda za ta yi dole sai ta shiga layi tana da ya budurwa wata ƙilƙar tana da manemi kowa zai zo ya ga wani da wani da wani a layin ba da zakka a je a yi ta ture-ture ana kokowa wannan tozar ta jama'a ne kuma don ba su da shi ne ake musu haka kai ba za ka so ka ga mahaifinka a layin karɓan zakka a rana yana bin bayan wani za a ba shi dubu biyar ba amma tun da bayi da shi yi, zai dole shiga layi zama ake a samar da kwamiti mai kyau a tantance waɗanda ƙarfinka da zakkarka za ta iya taimaka musu sai a samu aminai wadda za su riskar da wannan zakan zuwa gare su inda ma akwai shari'a ai za ka ɗauka ne kawai ka kai hukuma kawai ita za ta raba wa jama'a to kafin a bada zakan sai an kunyata mutane sai an sa su a wani irin yanayi duk wannan abun wallahi duk daren daɗewa duka za mu je mu haɗu da Allah saboda haka don Allah masu dukiya don Allah idan kun cire zakanku don Allah ku cire zakka yadda za ku taimaki bayan Allah da ita ku cire zakka yadda za ku taimaka wa bayan Allah da ita ku cire zakka yadda za ku karfafi tattalin arzikin 'yan uwanku